To, na farko dai ya kamata in yi gyara. Ni ba shugaban bangare ba ne, ni shugaban jam'iyyar APC ne masu kawo gyara na ƙasa baki ɗaya. Kuma ina da hujjan faɗan haka domin babu wani zaɓe da aka yi shi bisa ƙa'ida ko sahihi waɗanda al'umman ƙasa za su yarda da shi. Duka abubuwan da aka yi maguɗi aka yi, aka yi rashin adalci da rashin mutunci waɗanda suke da ƙarfin mulki suka zauna a gindin itace suka rubuta sunan yaransu suka hana masu jama'a suka yi wa masu jama'a magudi ba su yadda a yi zaɓe ba har aka taho zuwa sama a nan ma saman abin da ya auku a ƙasa shi ya auku a sama saboda haka ba su da wani eh, ba su da wani tushe wanda za su ce su shugabannin jam'iyya ne ni kuwa dalilin da yasa na karɓi wannan mukami ina da hurmi ina da hujja don na ɗaya daga cikin jam'iyya ta tana ɗaya daga cikin jam'iyyun da suka yi haɗaka aka haifi wannan jam'iyya na rasa mukami na sakataren ƙasa baki ɗaya na jam'iyya don tabbatar da wannan jam'iyya na ɗaya daga cikin mutane guda tara da suka sa hannu suka haifi wannan jam'iyya saboda haka dukkan mutumin da yake da irin wannan credentials in aka ga za a je a faɗa ruwa dole mu fito mu tsawata mu kawo gyara To wannan gyara ita ce babban makasudin abin da ke gabanmu don mu tabbatar da adalci, mu tabbatar da demokradiyya, mu tabbatar da ba a yi mulkin kama karya ba, mu tabbatar da cewa dukkan alkawuran da muka yi wa al'umma lokacin da muke neman zaɓe an tabbatar da su. Alhaji Buba Galadima a kwanan baya jam'iyyar ta APC Ah, muka ji ce da ma fadar shugaban kasa sun kaddamar da wani kwamiti na wasu dattawan jam'iyyar saboda shiga ciki a ɗinke dukkan wata baraka ma'ana kenan ba su gayyace ku ba ko ba su neme ku ba domin a zaman sulhu kai ɗan najeriya ne kaji shi mai abin da kansa ya ba ruwan shi ko oho da wani mutum ba wani mutumin da ya isa domin shi yana cewa yana da talakawa yana da masu yankan farce yana da masu masu wanzamai yana da menene to amma magana ita ce shin menene ya yi wa waɗannan talakawan sun da ya hau mulki wannan shine abin tambaya talakawan nan suna rasa rayukansu suna rasa dukiyoyinsu ana kashe iyalansu ana ɗaure su ana musu mulkin kama karya. Amma Rabi Bubakar duk wanda ya san ka ya san cewa kai na kusa da shi shugaban ƙasa ne da ma dukkan manyan ma'ana kenan ba ka iya isa gare su ne domin ka jawo ra'ayinsu ko kuma ka nuna musu da kansa ya bada shi da kansa ya bada umarni in za a yi mikin a gidansa kar a yadda a shigo gidansa saboda haka idan dai akwai adalci idan akwai ka'ana na mutum ni dai abin da na yi wa janar muhammadu buhari a rayuwata da irin itila'i da na shiga a rayuwata har da ɗaure na da jefa na a ƙarƙashin ƙasa ba abin da ba a yi ba ai na fi ƙarfin in dai amarya ba ta hau doki ba ai ko ba za ta ɗau kaya ba ba ka ganin kamar ba da sanin shi shugaban kasan ba ne tunda baka zauna gaba da gaba da shi ya faɗa maka cewa bai ƙaunar ya ganka a kusa da shi ba ba ka ganin kasan daina jin kasan jin rediyo ko haka kuma dukkan mutumin kirki kana da aboki yau baka gan shi ba jiya baka gan shi ba yau baka gan shi ba ya kamata gobe ka tambaya ina yake a matsayinsa na shugaban ƙasa, bai gani ba ba zai iya sa kira wani ba